A cikin shirin za ku ji cewa a karan farko tun bayan caccakar da Amurka ta yi wa Isra'ila akan hare-haren da take kai Wazirin Gaza. Shugaba Biden ya tattauna da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ta wayar tarho. 'Yan sanda a ƙasar Kanada sun kama wani mutum da ake zargi yana da hannu a kisan mutum biyar ciki har da yara uku. A Najeriya ma jami'an tsaro ne suka kama mutum 24 da ake zargi wato da safarar miyagun ƙwayoyi a wasu jihohi takwas. har ila yau a Najeriya manoma a yankin zabarmari da ke jihar Borno sun koka akan yadda rashin taki da man fetur ke kawo cikas wajen tafiyar da ayyukan su na noma. wallahi lamarin noma gabi yadda talaka ya so noma yanzu a gaskiya yana da matakacci baya akan aiki don yanzu haka aiki gashi mun zuba iri kasa aikin yana son ya karfin mu Akwai kuma labarin wasanni da ta na tattalin arziki amma yanzu ga labaran duniya. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta ceto biyu daga cikin mutanen da kungiyar Hamas ta yi garkuwa da su a wani samami da ta kai a zirin Gaza. An dai sanar da sakin nasu ne daga cikin wani gida da ke rafa jim kaɗan bayan da Isra'ila ta kai wa garin mummunan hari ta sama. an ce mazan biyu masu shekaru 60 da 70 suna cikin koshin lafiya sai dai an samu rahotannin da ke cewa an kashe falisdinawa da dama a hare-hare ta sama da isra'ila ta kai a baya-bayan nan A wani labarin kuma shugaba Biden ya tattauna da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ta wayar tarho This was the first time the two leaders had spoken since President Wakilin BBC ya ce wannan shine karan farko da shugabannin biyu suka yi magana da juna tun bayan caccakar da shugaba Biden din ya yi wa Isra'ila kan cewa sojojinta na wuce gona da iri a hare-haren da take wato suke kai wa zirin Gaza. Fadar White House ta ce shugaban na Amurka ya sake nanata cewa bai kamata Isra'ila ta ci gaba da shirinta na kai farmaki a garin Rafa ba tare da wani tsari na tabbatar da tsaron lafiyar farar hula fiye da miliyan da ke can ba. Dan wasan da ke rike da kambin lashe gasar wato gudun famfalaki na duniya Kevin Kiptum ya mutu a wani hatsarin mota Dan wasan na Kenya ya mutu ne tare da kocinsa a lokacin da motarsu ta yi hatsari a wani wuri da ke yammacin kasar kenyar da yammacin jiya Lahadi. Kiptum, who was 24, broke the world record when he clocked wakilar bbc ta ce marigayi mai shekara 24 ya kafa tarihi a wasan gudun famfalaki da aka yi a chicago a bara inda ya nasara a cikin sa'o'i biyu da wato dakikoki 35 ministan wasannin kasar ya bayyana mutuwarsa a matsayin wato babban rashi. Da labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. India ta yi maraba da sakin da aka yi wa 'yan ƙasar ta takwas da aka yanke hukuncin kisa a ƙasar Qatar a bara. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar da ke Delhi ta ce bakwai daga cikin mutanen sun koma gida India. India and Qatar they have been negotiating for months for the release of Wakilin BBC ya ce kasashen biyu sun shafe tsawon watanni suna tattaunawa da juna akan yadda za a saki mutanen su takwas waɗanda tsofaffin sojojin ruwa ne. Ba a dai taɓa bayyana tuhumar da ake musu ba sai dai kafofin yada labarai sun ce ana zargin su ne da yi wa Isra'ila leƙen asiri. A watan Disamba bara ne dai aka yi musu sassauci a hukuncin kisan da aka yanke musu. An kama wani mutum a lardin Manitoba na ƙasar Canada bayan da aka gano gawakin yara uku da mata biyu. Da safiya jiya Lahadi ne aka gano gawar wata mata a gefen hanya lokacin da 'yan sanda suka kawo ɗauki a kan rahotannin da ke cewa wata mota ta buge wani mutum kuma ta tsere a garin Karman da ke kudu maso yammacin Winnipeg. Bayan sa'o'i biyu da faruwar al'amarin an samu wani rahoto da ya ce wata mota ta ƙone kurmus sannan an gano yara uku a ciki da kuma gawar wata mata wadda ita ce ta biyar a cikin wani gida. 'Yan sanda sun ce mutumin da aka kama mai shekara 29 da mutanen biyar da aka kashe sun san juna. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To madalla yanzu kuma sai rahotanni. India ta yi maraba da sakin da aka yi wa 'yan ƙasarta ta takwas daga gidan yari waɗanda wata kotu a Qatar ta yanke wa hukuncin kisa a watan Oktoban bara. Ma'aikatar harkokin wajen india ta ce bakwai daga cikin mutanen wato su takwas sun koma gida. Ga fasar rahoton Ambarasan Etirajan. Mutanen takwas jami'an rundunar sojan ruwan india ne da ke aiki da wani kamfani mai zaman kansa an kuma kama su ne a cikin watan Agustan 2022. ba a dai bayyana zargin da ake musu ba amma kafafen yaɗa labarai sun ce ana zargin su ne da ayyukan leƙen asiri a watan oktoba aka yanke musu hukuncin kisa lamarin da ya ɗauki hankalin jaridun ƙasar indiya da ma janyo cece kuce a kafafen sada zumunta a indiya amma a watan disamba aka yi sassauci a hukuncin da aka yanke masu daga hukuncin kisa zuwa hukuncin zaman gidan yari bayan ɗaukaka ƙara ana da iya cewa sakin mutanen takwas da katar ta yi babbar nasara ce ga hudar diflomasiyyar indiya Firaministan india Narendra Modi ya gabatar da zancensu a wata gadawa da yi da sarkin Qatar a lokacin taron COP28 da aka yi a birnin Dubai a makon farko na watan Disamba bara. Qatar dai tana cikin manyan ƙasashe da Indiya ke sayan iskar gas a wajen su 'Yan asalin ƙasar Indiya fiye da dubu takwas da ke rayuwa a Qatar, inda suke gudanar da ayyuka daban-daban. Fasar rahoton Ambarasan Etirajan kenan Ta waɗannan rahotannin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. To a Najeriya jami'an hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta ƙasar sun kama wasu mutane 24 da ake zargi da safarar miyagun kwayoyi a wasu jihohi takwas. A cikin waɗanda aka kama akwai wani mutum mai shekara 42 wanda ake zargi da safarar miyagun kwayoyi zuwa maɓoyar 'yan ta'adda a garin banki da ke jihar Borno. Ga rahoton Umar Shehu 'yan Leman. A cikin sanarwar da ya aikewa manema labarai, Daraktan watsa labarai na hukumar yaƙi da fatauci da shan miyagun ƙwayoyi Femi Baba Femi ya nuna cewa cin kamin na baya-baya da suka yi akwai wata mata mai ɗauke da cikin wata shida. A samamin da suka yi ya kai ga cafke sama da kilogiram dubu bakwai da ɗari shida da tara na haramtattun ƙwayoyi a jihohin Anambra da Kano da Borno da Ondo da Edo da Legas da kuma Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Sanarwar ta kara da cewa jimillar mutane 24 da ake zargi da fatocin miyagun ƙwayoyi aka kama. akwai wani mutum ahmad muhammad mai shekaru 42 da aka kama da jakunkunan dauke da kwayar tramadol guda dubu ashirin a lokacin da yake shirin safar dubun dubatar ƙarin miyagun kwayoyi na ajigarau nau'in opioid zuwa ga maɓuyar 'yan ta'adda a kusa da garin banki na jihar borno da ke kan iyaka tsakanin najeriya da kamaru kame mafi girma da jami'an na ndla suka yi an yi shi ne a jihar nasarawa bayan samun sahihan bayanan sirri a ranar lahadi 4 ga watan fabrairu wanda ya kai su ga kama wata babbar mota dauke da buhunan ganyen wiwi 367 mai nauyin kilogiram 437 da aka yi safarta daga akure babban birnin jihar ondo da za a kai ga unguwar shabu da ke jihar nasarawa an kama mutane uku da ake zargi da suka hada da shu'aibu yahaya liman da kilogiram 89 na wasu kwayoyi masu samaye cikin babbar motarsa da ta tashi daga owo cikin jihar ondo zuwa gwagwalada kamin miyagun kayayyaki da hukumar ndla e ta yi na zuwa a daidai lokacin take ci gaba da farautar dillalan haramtattun miyagun kwayoyi tare da gurfanar da su a gaban kuliya a baya dai hukumar ta gurfanar da dubban waɗanda ake zargi inda daga baya kotu ta yanke musu hukuncin zaman kasu na tsawon wasu shekaru umar shehu leman bbc hausa daga Legas a Najeriya. ta wasu manoma a yankin zabarmari da ke wato karamar hukumar jere a jihar borno sun koka akan yadda rashin taki da man fetur ke kawo cikas wajen tafiyar da ayyukansu na noma a yankin hassan muhammad zabarmari babban manomi ne a garin kuma ya yi wa abdu halilu ƙarin bayani game da halin da manoma ke ciki a yankin wallahi lamarin noma ga gabi yadda talaka ya so noma yanzu a gaskiya yana da matakar ci baya kan aiki don yanzu haka aiki gashi mun zuba iri kasa aikin yana son yafi karfin mu don saboda yanzu muna da alkama a kasa muna da tarugu muna da tumatir da dukkan kayan ɗanyen nan yanzu shinkafa ce muke ta ƙoƙarin zubawa to a gaskiya abin da ya shafi mai taki muna ji muna gani a gaskiya aiki yana son ya fi karfin mu to kuma in dai an ci gaba da tafiya haka wallahi abin yana razanar da mu yana ba mu tsoro dan ko me hawa yake yadda ka san wutar jeji dan yanzu haka takin da da muke siye dubu goma sha shida yanzu ya kai dubu ashirin da shida wa'annan al'amura a gaskiya sun maida mana hannun agogo baya da abin da ya shafi aikin noma ana iya cewa yanzu noman rani akwai ɗan tsaiko gare shi da kuka fara wallahi akwai tsaiko matukar gaske akan abin da ya shafi aikin noma don yanzu haka dukkan inda manomi yake hannun shi a gaba yake don ba mu san yadda wannan noman zai kasance ba akan zuwan shiga ci don abin da ya shafi mai takin nan magungunan da muke sawa ga dukkan maganin da za ka saye yau dubu shida gobe in ka je za ka same shi sha biyu to kaga wannan al'amari al'amari ne wanda ya fi karfin talaka kuma duk abin da za a ce ma sha biyu yau idan baka sai shi yau din a sha biyun ba gobe za ka same shi sha biyar dukkan kayan komi ya zama yadda ka san wutar jeji to a gaskiya abin ya ba mu firgita abin da ya shafi noman damuna mun samu jarabta ta tsuntsu mun samu jarabta ta bobo abin mun samu da kyaddan abin da aka ɗiba wayansu gonakan ma ba a ɗiba ba yanzu mun zo mun shiga noman rani ga noman ranin ya zama muna haƙulahi. amma ai an samu kwanciyar hankali gaba ɗaya zamu cewa. eto eh kwanciyar hankali to a gaskiya har yanzu dai do abin da ya zama ba za a yi dogon tafiya a samu natsuwa da kwanciyar hankali ba to kaga har yanzu dai akwai sauran rina a kaba amma nan dai daidai inda ake wannan aiki din a gaskiya ba wani matsalan da yake kasancewa sai dai tsadurar rayuwa irin ta yau. Ga kuku manoma kuna kokawa da tsadar rayuwa ta bangaren abin da ya shafi noma. Daga bangaren al'ummomi suna kokawa da rashin abinci. Me kake ga kamata a ce an yi? a gaskiya yanzu zaman da ake talaka a gaskiya da Allah ya kadari ya samu kwanciyar hankali da ingantaccen tsaro ko gwamnati bata ba shi komai ba ya koma ta bangaren noma to a gaskiya gwamnati ta gama mishi komai amma a gaskiya yau dardar sannan kuma kai a noman ka ma baka san yadda za ka iya yin shi ba akan matsaloli irin na yau ga matsala ta rashin abinci sannan kuma ga matsala ta abin da za gyara abin noman ka din to abin noman ya lalace kai magidanci ina zaka sa kanka sannan mu noman nan da su bamu da sana'an da ta wuce su ne kula da lafiya makaranta yaranmu sannan kula da lafiyanmu abincinmu duk suna cikin wannan noman a damuna mun samu na kasu yanzu ga ranin gashi noman yana son ya gagara an sa ga yabanyan yabanyan tana neman ta gagara dan dole ba taki ba ba magani saboda bala'in tsada yanzu me kuka so ga gwamnati ta muku gwamnati ta dibi girman Allah ta duba ma al'ummar da take jagoranta don saboda a gaskiya mutane sun shiga halin haula'i ga rashin abinci ga kuma rashin kwanciya hankali sannan na biyu abin da za a gyara na noman ma yafi karfin talaka ciki ba komai da me za ka je ka yi aiki ko da da kanka in ka yi aiki da kanka ma maganin da za ka sa takin da za ka sa ba ka da ɗaya daga cikin wa'annan abubuwan talaka ina zai sa kan shi Hassan Muhammad Zabarmari kenan babban manomi a garin na Zabarmari da haka kuma agogo ke cewa wato karfe 8 saura minti 18 a yankin Zabarmari da ke jihar Borno a Najeriya kenan wato karfe 7 saura minti 18 a agogon GMT da Ghana. To nan gaba a cikin shirin muna tafe da labarin wasanni. dalla, to matsin tattalin arziki da tsadar rayuwa sun sanya wasu mutane na amfani da wata shinkafa da ake kira a fafata. Shinkafar dai wato baka ce sosai, amma duk da haka jama'a na rububin sayanta saboda a ce wasu ba sa da kuɗin da za su sayi mai haske. Ga dai rahoton Zaharaddin Lawal. nan ina wani wuri da ake sayar da kayan abinci nau'in hatsi dawa shinkafa a layin konannen gidan mai a yankin dorayi a jihar kano amma jama'a sun fi sayan samfurin shinkafar nan ta a fafata koci kar ka mutu ga ta nan baka ce sosai sai ka lura sosai ma ka sa ido za ka iya tsintar mai dan haske a cikin ta ba mun siyar ita jamilar to kaga dole kai hakuri ba za ka bar kanka da yunwa ba to yi ne dalilin da yasa wace kake siya kin a fafata nake siya fafata nake siya kana ci kana cin tsakuwa ya za ka yi to amma ga ta bakin kirin fa a ah, to yaya za ka yi dole ka ci a ka kakka mutu ai rashin rashin babu shi yake kawo ba no ce mudu daya yanzu ba mudu daya afafa ta ita suke siyan mana da ita to sai dai wannan matar ta ce ta daina sayan afafa ta saboda gudun larura karshen shinkafa a marasa kyau ita ce afafa ta ita muke samu muke siya to abin da yasa na daina siyan afafa ta yanzu gaskiya akwai ran da na siya na dafa ya'yana wallahi har akwai mai amai da guda a ce sa kwata kwata na daina siyan afafa ta saboda za ta iya bada matsala a ciki yanzu wace kika saya na gansu ga kaloli da bakake da farare gaskiya na sai cika kai cikar ka mutu abin da yasa na sai cikar ka mutu ba don komai ba saboda a dan samu dan sassauci amma na ga ita din ma ga nan baki ito ya za a yi da lamarin rayuwar nan shugabanni da manya-manya ya kamata su duduba yadda talaka suke ciki wannan rayuwar cikar ka mutum noce gaskiya tana kai a kusan dubu biyu da wani abu mudu daya eh mudu daya tana kai dubu biyu da ɗari biyar amma ga can wata farakal wannan ta kai naira dubu uku da ɗari biyar gaskiya sai masu ido da kwalli su ne za su ci wannan amma ga duk baki a ciki kamar yanzu ma aka tota da gona wannan ai mai kyau haka kai abubakar kabir shine mai sayar da wannan shinkafa ya ce shinkafar da yake sayarwa ta kai kala biyar na tambaye shi ko me yasa aka fi sayan afafata abin da yasa aka fi sayan su gaskiya su ne masu dan sauki wanda talaka zai iya siya me saukin saukin shine 1800 shine saukin nasu amma wanda tafi kowace haske anan kamar wannan noce kamar wannan tana ka dubu uku ana samun ta dubu ma da to duka dai ga sunan akwai ta dubu ma duka in kuma ba ita ba akwai wata ta dambu ita ma duk kanana kanana ce to dai mutane suna yawan siyan ta to mu ba mu gane dan dambun suke a kai dai amma mun samu wata ta ce mana ma Allah aka suke dafa ta ita ce dubu biyu kwano wasu ma to garin biskit suke siya wasu su sai indomi a awo ga sunan dai duk abin da dai yake akwai mai dan sauki sauki shi aka fi siya amma kuna ciniki ko sosai kamar da gaskiya dai yanayin cinikin sai a hankula sakamakon yanayin tsadar da kaya suka yi mai siyan rabi ya dawo gwangwani biyar shida mai siyan kwano ya dawo rabi da kwata haka duk abin ya taɓarɓare gaba ɗaya ba daɗi lamarin ya kake fama da 'yan dan bashi watakila sai an dan samu faraga mutum ya zo ya biya gaskiya ni guduwa ma nake yi in bai yaran shago wallahi in suka zo suka ga shine to ga didda sun ce mai kaza sai su ce bana sai ce musu bana na in ba haka ba kuma wallahi bana samun sauki akwai wanda kana jin kunyar sa haka nan dole sai ka dauka ka bashi to abun kuma da wata ran dole ga cutuwa kake yi shinkafa dai ita ce fitaccen abincin da akasarin jama'a suke amfani da ita kuma ga alama sabo da ita ne yasa duk da rashin kyan wannan shinkafar jama'a suke sayanta da halinta Sai dai bayanai na cewa tsadar kayayyaki ta tilasta wa jama'a da dama komawa amfani da nau'in abincin da ba kasafai ake ci ba, kamar dankalin Hausa da sauransu. Hukumomi dai na cewa suna iya bakin su wajen kyautata yanayi da kuma samar da tallafin rage raɗaɗi a matakai daban-daban. Amma masu nazari na cewa akwai buƙatar gwamnati ta sake taku muddin ana son kawo ƙarshen koke-koken matsin rayuwa da wasu 'yan Najeriya ke yi. Zaharaddin Lawan, BBC Hausa, daga Kano a Najeriya. To yanzu kuma ga halilu dauke da labarin kasuwanci da tattalin arziki. Farashin alkama a kasuwannin duniya ya kai euro 238 ɗaya sai dai duk da haka wasu bayanai na cewa farashin ya ragu da kishi 30 cikin 100 idan aka danganta shi da farashin shekarar da ta gabata a daidai wannan lokaci. A Najeriya wannan lokaci da ake ciki farashin kayan masarufi sun yi tashin gwaron zabo a kasuwanni. A Maiduguri babban birnin jihar Borno ko yaya lamarin ya kasance Hajiya Fatima wata magidaciya ce ga kuma abin da take cewa game da farashin kayayyakin masarufi a birnin na Maiduguri. Kome a Maiduguri a tashi, musamman kayan masarufi ba shinkafa shine abincin za a ce ma abincin talaka, wanda in ka ji za ka samu da arha ka saya, za ka ji an ce maka ɗan ƙaramin kwanon shinkafa a ce dubu da ɗari biyar dubu da ɗari wake ma haka komai da ya tashi gaskiya da garin kwaki ina ga inda ba mutane ba su damu da shi a garin nan ba amma yanzu ko shi ma wallahi ana so ma ba a gani sai dai mu ce da Allah ya rufa mana asiri gaskiya tsadan kan yayi yawa wallahi fulawa yayi tsada to kaga kuma yara makaranta shine abincin su kaga indomi nan fa yanzu 300 fa guda daya irin mai dan jimbon nan abincin yara fa na zuwa makaranta ga gagari iyaye ministan tattalin arziki na kasar burkina faso abubakar nakanabo ya sanar da cewa ƙungiyar ecos ko kuma sai dawo za ta yi hasarar kuɗin shiga da yawan su ya kai miliyar ko kuma biliyan 45 na dalar sefa duk shekara sanadiyar ficewar ƙasashen burkina faso mali da kuma nijar daga cikin ƙungiyar suka kafa ƙungiyar ios wato alliance da zeta du sahel abda kenan da labarin kasuwanci da kuma tattalin arziki ta hukumomi a jamhuriyar demokradiyyar congo sun shaida a bbc cewa akwai bukatar birtaniya ta yi amfani da alakarta da rwanda wajen hana ta ci gaba da ɗaukar nauyin mayakan wato 'yan tawaye m23 ana da zargin mayakan da aikata munanan laifukan cin zarafin fararen hula da a jamhuriyar demokradiyyar congo zai da gwamnatin rwanda ta musanta zargin ga fasarar rahoton mayeni jones karar jiragen sojoji kenan a lokacin da suke shawagi a sararin samaniya yayin da mutane ke gudu a titunan birnin goma na jamhuriyar demokuraɗiyyar congo iya cewa ɗaya daga cikin ayyukan jin mafi muni a duniya ya ƙara taɓarɓarewa a makonnin da suka gabata sojin gwamnati da na 'yan tawayen m23 sun kara sabunta kaiwa juna munanan hare-haren bama-bamai lamarin da ya haddasa dubban farar hula tserewa mahallansu a arewacin yankin kivu da kuma birnin goma mutanen da yana tafi ne cikin mawuyacin hali dauke da kayansu a ka babu takalmi wasu tsiraru kuma a cikin motoci ko kuma babura inda jami'an wanzar da zaman lafiya ke musu rakiya pascal bashali ya tsere daga garin sake mai nisan kilomita 25 daga arewa maso gabashin birnin goma tare da mai ɗakinsa da kuma 'ya'ya tara sakamakon harin da m23 ta kai a ranar larabar da ta gabata tutaishi mwahivi ya kila siku lewa na kashe ni kukimbiya, lewa na kashe ni kukimbiya. har tsawon wani lokaci za mu ci gaba da zama a haka kullum sai yan tamce sun kai mana hare-hare ta ya za a zuba ido su lalata yankinmu ko kasar baki ɗaya Kun ba ta su bace ta mu ci Umar Umbeni ita ma afa jajan ta tsere daga birnin na goma. Ta ce mun tsere ba tare da ɗaukar komai ba yadda kika gamma a haka haka muka fito babu abinci babu sutura muna buƙatar taimakon wurin zama da abinci. A asibitin gwamnati na batseda da ke goma Ƙungiyar agaji ta Red Cross da yana taimakawa waɗanda suka ji rauni. Ƙungiyar ta ce an samu karuwar waɗanda rikicin ya ritsa da su cikin makonnin da suka wuce. Ɗaya daga cikin marasa lafiyar wani ɗan kabu-kabu ne mai suna Mundeke Kanduwado ɗan shekara 25 wanda har ranar Laraba ya ritsa da shi a sake. Tun shekaran jiya nake asibitin nan sakamakon fashewar wani bam a sake. na ji munanan raunuka ciki har da marata da ƙuguna saboda wani ƙarfe da ya dake ni kusan shekara goma kenan dai da sojin da ke mara gwamnati baya ke yaƙi da 'yan tawayen m23 a jamhuriyar demokuraɗiyyar kwangon musamman ma da yanki mai albarkatun ma'adinai gwamnati dai ta sha nana ta zargin cewa ana daukar nauyin 'yan tawayen ne daga kasashen ƙetare don haka ministan sadarwa patrick muyaya ya ce lokaci yayi da kasashen waje za su shiga cikin wannan lamari domin magance shi We all know the reason of violence. We know Wanda is the one who's doing those bad thinking. Mun san Rwanda na da hannu kan abin da ke faruwa a gabashin Congo. Mun san gwamnatin Rwanda tana da alakar kudda kudda gwamnatin Birtaniya. Abin da muke bukata shine Birtaniya ta yi wa Rwanda magana ta tsame hannunta daga aikata mugunta ga ƙasarmu. Su kwashe sojojinsu, su kwashe su, su daina baiwa 'yan tawayen M23 tallafi. Fasarar kalaman ministan sadarwa na jamhuriyar demokradiyyar Congo Patrick Muyaya kenan a fasarar rahoton Mayeni Jones. To yanzu kuma ga Umar Mikael da labarin wasanni. ivory coast ta yi nasarar lashe gasar kofin afirka karo na 34 da ta karɓi bakunci bayan doki najeriya ci da ɗaya a wasan ƙarshe Najeriya ce ta fara cin ƙwallo ta nan Truce Ekong bayan minti 38 da take wasa kafin faran Kesi ya farke ta a minti na 62. Ana saura minti tara wasa ya ƙare kuma ɗan wasan Borussia Dortmund Sebastian Hola ya ƙara ta biyu wadda ta baiwa masu masaukin bakin nasara a gaban 'yan kallo 57,094. banda ƙwallon da Ekong ya ci har aka tashi Najeriya ba ta kai harin da ya nufi raga ba kai tsaye wanda ake kira shot on target a turance inda ita kuma ivory coast ta buga takwas karo na uku kenan da tawagar ta the elephants ta ɗauki kofin na afcon bayan yin hakan a shekarun 1992 da kuma 2015 kuma sau uku kenan tana doke najeriya a gasar cikin wasa takwas da suka buga a su. tsalle-tsalle da kaɗe-kaɗe da bushe-bushe babu irin wanda ba a sha ba bayan busa usur ɗin karshe a filin wasa na alasan watara ibimfe Because I say, I say, I say, I say, I'm very happy today. Wani magoyin bayan Ivory Coast kenan ya ce yau rana ce ta farin ciki a wajena saboda ƙasar mu ta samu nasara. My name is Samira Amazing. I can't even describe. Sunana Samira Bashe, wannan abin jin daɗi ne sosai ba zan ma iya